sitting? Eh? ai, wani lokaci ai kai tafiya ka samu ɗan allowances. Eh? Wai malam, malam Abuja? in ya ji abuja ya dawo yanzu za ga kowane da littafi ya saya ya daina da rabar nan ba mu gan shi ba an duba kai ka ga shi rabar nan ka zo kana neman baban ka ba a ya nemi dan da abin nan amma ran laraba baya nan shi ma ya neme shi da bai zo ba sai ran da aka ce hawa jisu ne shi ya same shi wani rikici ne ka mai musu a ɗaki to shi kuma nan an neme shi a kasa sama yi ko kasa yi umran ya koma ko kuma ya ba shi bai wannan umra bai koma umra ba yana na dan tsakanin nan ma in ma da ya yi can wajen jiyarai jiyarai nan ko kuma ya yi Abuja. Summa inna haza gairu mamkinin albatta. Ishe wannan da aka faɗi a sama ba zai yiwu ba. فإنكم إذا جعلتم رؤيته ورؤيته إذا كوكا إذا جعلتم رؤيته للتوبة إلة إذا جعلتم رؤيته إلة للتوبة ganin aikin idan ka aiki sai ka ga aikin to ganin aikin shine dalilin da zai sa za ka tuba ba na son kasa da aikinka ba go to kaga ce idan kaga aikinka to za ka ka tuba yace idan kuka ce idza ja'altum ru'yatuhu illatun littaubati shine dalilin tuba ya tubo ha? da mutum zai tuba ya daina kallon aikinsa fa inna tahu ganin aikinsa bi tilka ru'ya aidan illa sannan aka ƙara hawa فإن رؤيته إلا لتلك الرؤية أيضا aka ga abubuwa fa inda za gade ba za a ba idan ka ga aikin ka ganin aikin da ka ya zame maka dalilin da ya sa ka tuba ko to to ya kamata kuma ka sake tuba saboda ka ga ka ga aikin ka hmm? ba maganan nassin ake so a gano me yake cewa ai ba wa'azi ake ba ba na ce sai kun ga koyi kaza za ku samu lada ku bak kaza za ku samu lada littafin wani muka ɗauko to muke son mu san me ya rubuta to shi ne eh ba da kai aka fara ba amma za ka iya ganewa idan kana aiki ka ga aikinka ba ka yi laifi ba idan misali yanzu ka ba ka ba makaranta ba sai ka ga kana zuwa makaranta to da ka nemi Allah gafara dalilin neman gafaranka ka ga kai kana zuwa makaranta ai kaga kusan riyariya mutakabbiri mutakabbiri ka gane ku to ne za ka nemi gafara saboda ka ga aikin da kake to sannan ai in haka ne za ka sake neman wata gafara saboda ka gano kana ganin aiki ka kasuwa kaga hawa da biyu kenan to za a ci gaba da tafiya haka har abu ya zama shirme kaga tuban ba adadi dai gashi a aikace kamar yanzu misali a ce kaga kana zuwa makaranta ai kai kana zuwa makaranta mun san laifi ne go to shikenan sai ka tuba sai wannan ya saka nemi Allah gafara kana kana zuwa makaranta kana ganin kana zuwa makaranta to ya kamata ka nemi Allah gafara wannan ganin aikin da kake to sannan to ai har yanzu za ka ga ka gano kana ganin aikin ka shi ma ai ka gano kana ganin aikinsa ai nan ma wani laifin ne sai ka sake tuba abin da ke so ka yi fana'i ka yi aiki baka ga aikin ba kwata-kwata shi da shi abin da ya ɗauki mutane tulga ya ka yi fana'i kai aiki baka ka ba gaya ka yi aikin ba amma in aka tafi a haka musalsal ne bai da ƙarshe abu ne da ba zai yi ba a aidan illa tujibu alaihi taubatan ukhra wa halum majarra ja ka ci gaba tafiyar fala yantahi al'amru kaga ba zai kare ba ko kaga kana zuwa makaranta sai ka tuba daga ganin kana zuwa makaranta sun na ai kaga kana bukatan wata tuba ka gano kana kuskure kana zuwa makanta ka tuba daga wannan to yanzu ma sai ka tsara su tuba akan wannan ganowa da kai kaga ba zai je kashe ba to saboda kai ce wannan falayan yi al'amru illa bi suqut tamyizi jumlatan ai sai inda mutum ya haukace tunda mahaukaci ne zai yi bai san yayi ba baya gani yayi kaga wannan fana'i nasu zai koma hauka ka yi aiki ba ka san kayi ba wa yake haka hmm? kace ne zai shigo nan ainihin wani abu ya same shi zai idu ka ce sannan ku zai na wani ko yana ba nan ko Allah ya saka da lere dan Allah ina tuba dan Allah ina tuba dan Allah ku yafe ni ifashe da ka ku yafe ni kaga ba mu san shi ba ba mu san menene ba ya tashi a fita da shi kaga bai san yayi ba to a ce za ka yi ibada sai ka irin wannan ibadan ka yi ibada ka san ka yi ba ka ji mana inda aka bi aka aka abu na ka gane me suka ce daga nan sai ka gano ce eh in zai yiwu ka gano in ba zai yiwu ba ka gano ba zai yiwu ba sun da biyo shi yace fala yantahi al-amru illa bi suqut at-tamyiz jumlatan in ko tamyiz ya fada ya bu ya ɓaci. ko mutum ya zama ka an haɗo da ku alhaji wala take a ah, mafin da zai rayu ba da kai ba <laughs> mafin di wala tike ka an haɗo ka kam ai ka an wala hakiyo <laughs> eh ginnado eh ana ce ginnado ana ce ka an haɗo ginnado ana ce ginnado illa bi suqut tabiri jumlatan sai dai ina ga kila eh, kan hadu zai fi gamewa ai zai fi fasaha daga jinnatu jinnatu mai aljani kan hadu kuma zai iya wa haka ƙwaƙwalwa ce ta rushe ba aljanu ba komai illa bi suqut tabiri jumlatan wasu kuri sai da buguwa wattamsi da goge kuma albanafi lil ubudiyyati idan mutum ya san bai me inda yake ba ka ga ibada ma ta faɗi so da daga cikin sharuɗan ibada hankali al'aqalu yajibu alal mukallafi awwalu ma yajibu alal mukallafi kaga awwalu ma yajibu alal kaga mai hankali abun da ya waje ba ka to wannan ya fita daga hankalin ai kaga shikenan ibada ma ta faɗi a kansa bal al lil ubudiyyati fadlan an an yakuna gaya ya za a kira wannan ce shine gaya lil ubudiyyati wato idan suka sa wani abu hankali yisa hankalin yawa ya kaza ba hankali hankalin da ba haɗa shi da shari'a ba malam ba hankali ba hauka yake zamowa to saboda haka nan so suna nufin fana'i ka daina ganin komai ma kai ba ma san kai ba to ai kuwa ma ka ce za ka koma fata ta'ammal ita sa ido ka gadi al'ana duba da kyau zango kafa kai bacci ka da min da wani abu na ga an sha wahala an fata fata'ammal al'ana tafasila ubudiyyatis salat yanzu kalli dalla dallan bautan sallah kai sallah baka san kai ba idan kai sallah kai fana'i a sallah ai kaga ba sallah naukaci ne kaifa la timmu ba ta cika illa bi shuhudi sai da halartan hankali sai kana kallon abu da ke kafan azhar ce kafan raka kaza ne ka annaka tarahu fa eh, bi shuhudi fi'lika sai kaga aikinka alladhi mata jibta anhu duk lokacin da ka ɓata daga aikinka kana zalika na ƙasan fil ubudiyyati ko idza qala al musalli an yi ba za tsaya nan ba eh? kamar eh, inda kuna gada shi ne za ku ci a tsaya na amma haka ya kai ba ku gane yake ai ta yi duk ɗaya dama ba gane yake ba